gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya ce ayan kungiyar boko haram sun lalata da kuma kone gidaje kashi talatin cikin ɗari da ke fadin jihar gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban tallafin kayayyakin abinci na gwamnatin tarayya daga hannun hukumar din kwastam din kasar 5,335 classrooms located in 512 primary schools across the state 38 secondary schools 601 municipal buildings two tertiary institutions of learning gwamnan ya ce akwai wasu ajujuwan firamare har 5,335 da yayan kungiyar boko haram din suka kona a wasu makarantu 512 da ke cikin jihar borno da kuma makarantun sakandiri 38 da wasu gine-ginen guda 601 da wasu makarantun gaba da sakandiri guda biyu da kuma na'urar wutar lantarki da ma wasu abubuwan na daban don haka babu ganganta kan gudumawar da duk wani zai kawo mana i want to reassure you as members of your team that a transparent and equitable mechanism will be put in place for the distribution of these food items. Ya ce ina son tabbatar muku da cewa za mu bi duk hannunin da ya dace don raba waɗannan kayayyakin abinci ga mutanen da ya dace. Zan kuma yi amfani da wannan dama wajen sake miko kambara ta gare ku na neman kayan gine-gine idan har kuna da shi. Za mu yi matuƙar farin ciki idan har muka samu irin waɗannan tallafi daga gare ku. If you have building materials to contribute to us, we shall be exceedingly grateful. Bayan mika waɗannan buhuhunan shinkafa dubu goma sha ɗaya ɗari biyar ga gwamnan jihar Borno ne dai da shugaban shugaban hukumar hana fasa korin wato kanar hamid ali mai ritaya ya wa gwamnan jihar borno da kuma mataimakin mataimakinsa sunusu umar ya yi sai na buƙaci ya mun ƙarin haske game da wannan gudumawa gama abin da ke cewa mu dama kwamiti ne da gwamnatin tarayya ta kafa don duk abincin da aka kama idan an yi kwandamin a kotu sai ne aka kafa mu don mu rarraba su ga states uku da suka zama na affected by wannan abun boko haram to dalilin zuwan mu nan kenan kamar mai da mai ko kama gwamnatin jihar Borno a wannan zuwan da mun kawo shinkafa ne kawai 50 kg wanda na ce mun kawo dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da sha bakwai buhunhunan shinkafa su kawai muka kawo to kamar ta za a raba waɗannan shinkafa da ku ne ko kuma gwamnati ne kuka mita yawa to wannan magana ce mai ma'ana dama mu ma anan muna da local organizing committee wanda ya involving din kamar su custom prisons immigration da dss da da police road safety da ma har yan jaridun da suke garin nan so wannan committee sukan zauna da sojoji na tiyata yawa a ga local governments nawa ne suka zama na affected saboda haka wannan shinkafa dubu goma sha ɗaya za a raba shi daidai wa daida yadda kowa zai samu kuma a the end of the day mukan samu report na wannan rabiyan da aka yi to ka san kowa in yana zaune a gidansa sai a ce masa ai an kawo abinci an ɗauke shi an kai ina ina ku da kuke maiduguri ku ya kamata ma ku yi magana kan irin wannan yawa abincin nan da ake kawa nan gashi nan kun gan shi a kuma insha Allah za a raba shi kowa ya samu yawa to amma idan mutum ya je IDP camp din nan ya ga yadda ake dafa abinci kamar da muka je yola muka lura cewa buhu takwas na 50 kg ake dafawa a abinci daya kamar a ce lunch to in ka yi haka a breakfast in ka yi haka a dina kana maganan bags 24 kenan a rana nan kuma kusan ya fi haka tunda ba local government din that is not affected by wannan abun. so saboda haka mu dai mun gamsu kuma mu muna da yan intelligence mu da suke bin wannan abu su tabbatar cewa wannan rabiyan an yi shi daidai kuma ya je wajen mutanen da ya kamata su samu mataimakin shugaban hukumar hana fasa gori na kasa kenan su sunusi umar da kuma ya shugaban hukumar kan biƙa wasu buhunan abinci ga gwamnatin jihar borno da gwamnatin tarayyar ta ce su miƙa wajen tallafa waɗanda rikicin boko haram ya daidaita haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.